Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage kamar dai kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma goma ga watan mayu shekarar 2022 za mu yi magana ne akan illar da shaye-shaye ke haddasawa a cikin al'umma a kamaru. Amina masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau bikinin sashen Hausa ya jiyo mana daga wurin masu ruwa da tsaki akan wannan batu sai kuma za mu ziyarci mu na kwalama. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya kamaru a zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen hausa muhammad rabi'u ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. za mu ja akalan shirin namu na yau da gobe a kan wato eh, batu na shaye-shayen kayan maye da ya zama ruwan dare yau a gun matasa to saboda haka muna tare a gefen wannan tebur namu muna tare da alhaji ahmadu a matsayin shi na ɗaya daga cikin yayan yara muhammadu kabiru dan jarida usaini kabiru malamin makaranta da kuma abdulwahab shi kuma matsayin shi matashi wanda kuma zai halarci wannan shirin to saboda haka za mu fara ne a nan da wato muhammad kabiru ya fara ba mu nashi ra'ayi a game da wannan batu ya kake ganin al'amarin wannan batu na shaye-shayen kayan maye wanda ya zama ruwan dare a cikin al'umman namu masu sauraron wannan shashi kamar yadda yake abin da nake gani dai a cikin wannan fili matasa yau suna shaye-shayen wato kayan maye abin da ya kawo wannan rashin aikin yi don shi ya kawo wannan don mutane matasa na da buri kuma yau ba su da aiki duk shi yake kawo sha'ani maye kuma za ka je ka tawar da waɗansu 'yan mata su su suke saka su shan kayan maye ko yana son wani abu abin ɗin bai yiwu ba za ka tawar da ya shiga wannan sha'anin shaye-shaye a ɗaya ɓangare kuma waɗansu sun yi karatu su sun yi sun gama suna da su diploma amma ba su da aikin yi to kaga dole ne su shiga a cikin wato bacin zuciya shi su shiga shanin shaye-shaye to har ila yau kuma a wajen wato abin da ya fi ba da takaici kamar 'yan mata da suke shaye-shaye su kuma a wani bangaren in suke samu waɗannan shaye-shayen in duk ga sakaci ne na iyaye wato kuma da rashin karatu ko rashin tauhidi to alhaji amadu a gurguje na ce kai a naka duban menene a sakaci ne daga gun iyaye wanda yake wato sun sau aikin da ko kuma ci alhakin da ya rataya a wuyansu sun sake ma yaran suna cin karensu ba babbaka har ya zamanto yau sun riski kansu cikin wannan hali ko kuma ya kake duban wannan al'amarin. Eh wato abubuwan suna da yawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abubuwa ne wanda yake ya fi karfin hankalin mutane. Eh wato akwai maganan tarbiyya a ciki akwai kuma eh, wato zamani da ya kawo abubuwa da yawa to a wannan bangaren wanda ya kawo mummunan abu ne a wurin mutane don kayan shaye-shaye sun yawa eh, na farko dai ga magungunan da ake sai da su barkate ko ta ina to za ka je ka samu a cikin magungunan da ake sayarwa a cikinsu asalinsu magunguna ne wanda yake nan sai ka je wurin likita ya auna ka zai baka izini ka sha wannan magungunan to kaɗan-kaɗan abubuwan suka faɗaɗa ya zama na abin kasuwa ne mutane suna samun kuɗi da shi a da wannan da wannan ya zama kayan buguwa kawai wani zaka tarar da ba giya yanke sha ba wannan ƙwayoyin ne kawai in kai masa maganin giya ma sai ya fishi to kuma gashi nan kuma kullum yana cikin buguwa to rashin aiki shi ma ya haifar da waɗansu abubuwa to kuma da rashin karatu karatu kuma ba lallai sai karatun boko ba na addini da kuma karatun boko ya haifar da wayannan abubuwa iri-iri to kuma tarbiyya ya gurɓace zaka ga yara suna zaune hakan nan suna sake barkate? ba isa a saka su su yi ba ba isa kuma a hana su ba to wannan kuma da mugayen abokanai to ya kawo wa'annan abubuwa wanda yake ya rage karfin al'umma domin al'umma in ta kasance eh, ba ta da eh, matasa eh, kuma wannan al'umman sunanta babu domin sun da su mai gurbin iyaye to in ya zamanto wannan al'umman ta shiga cikin halin da aka shiga yanzu to abin in wato yana da ban tsoro kuma abin tausayi ne domin za ka ga wato babu magada domin abubuwan da suke yi abubuwa ne wanda yake ba za ka iya so ka gani ba ko ka ji to kuma gashi nan kuma yana faruwa to a wannan akwai sakacin gwamnati ma domin gwamnati ita nata abin da ta yi ta sake magungunan sun yi karfi ya shiga cikin mutane ya fantsama birni da ƙauye to wannan abin yin idan ba dakile shi aka yi ba illan yana na dewa kuma kamar da na fada baya abu ne wanda yake ya zama na mutane suna samun kuɗi da shi to shi sa kowa da kowa yana sha'awar shiga wannan kasuwan domin samun kuɗi ne a cikin sauki kuma shi zamanto in ka gani abin in abin tausayi ne ya fi munana kuma a arewa a kudu za ka ga su ne yawancin mutanen kudu su suka fi shigar da na magunguna su ba za ka tarar da 'ya'yansu suna cikin irin wannan shaye-shaye da ake yin sa a arewa ba to ka ga abun in wato wani abu ne wanda yake sai ayi yadda za a yi ne a tashi a gano bakin zaren a ga ina matsalan take matsalan di inda magungunan suke fitowa a fara dakilewa a dora yara kuma kan turban sana'a da yi musu wa'azi da kuma gwamnati ta yi tsayin daga domin al'umma su kadai ba hannun gwamnati ba su isa su dakile wannan abin ba amma na ganin insha Allah in gwamnati ta yi da gaske ta shiga cikin al'amarin za a samu wato In mun mafita insha Allah. To, eh, Malam Hussein Kabiru, da a farko dai mun san horas da yara da kuma tarbiyar da su batu ne wanda yake zamu ce kusan alhakin yara ta ne a wuyan wato iyaye da kuma malamai. To, yau an wayi gari a yaran ba sa ma shayin wato malaman ba sa tsoron su. an wayi gari eh, a cikin makarantunmu a nan yaran na kife malaman da naushi wani ma a kai ka suka ga dauka to kai a naka duban menene ya haddasa irin wannan ire-iren aika-aikan to ni dai a nawa ni dai zan iya cewa duk mun san dai duk wanda allah ya batar ba mai iya ganar da shi wanda allah kuma ya ganar ba mai iya batar da shi to a fanni wato kamar a cikin makarantu idan mun duba mun gani za mu ga makwabtaka na makarantu mu ɗauki ala misali ko mu ce a nan cikin jiyar gaundare idan mun duba lise classic muka ga kuma makwabtaka wato abubuwa da suka tattare da wannan makarantu mu gan muna ganin wato gurin shaye-shaye gidajen rawa da sauransu to me yiwa yaro zai fita gida ya ce ya tafi makaranta amma baya isa makaranta kan ya isa makaranta shi ya tsaya a gurin shaye-shaye shi ya ɗauki abu idan ya ɗauka ya sha shi ya shiga cikin makaranta in ya shiga makaranta ya shiga aji kaga da farko dai malami na cikin hatsari sauran wato abokanan karatunsa su ma sun shiga hatsari to ba wanda ya san wato wannan yaro me ya ɗauka ko me yake ciki mai yiwuwa an yi masa magana hankali shi a kan shi to a naka ganin wato a nan dai akwai wani kamar dan sakaci ne ta bangaren gwamnati wanda yake da a can ba a gine-ginen kayan wato shaye-shaye a gefen makarantu yau kuma an waye gari ana yi wannan baka ganin kaman alal misali wani dan sakaci ne ta bangaren gwamnati eh hakika wannan sakaci ne ta bangaren gwamnati amma gwamnati kuma muna da ƙananan hukumomi waɗanda ake kira wato kunce su mere to wannan mun san irin gine-gine haka shi sun ba da wato za mu ce izinin waɗannan gine-gine idan sun ba da izini duk abin da za a yi sharin ka wato la'akari kaman abu ne na project kafin a yi shi shi an yi wato waɗansu duba da yanayin guri har a zuwa kafa wannan abin to ina ga wato wannan sakacin ta ƙananan hukumomi ne da ba su a mayar da hankali a wannan fanni to ta kuma shani shaye-shaye mun san dai yaro za ka bashi tarbiya a gida amma idan ya zo makaranta tarbiyyar da zai zo ya samu a makaranta daban ne sabila da lokacin da yake batawa da abokan karatunsa ya fi yawa baya samun wannan lokaci da iyayen shi ko da yan uwan shi a gida don yaron ya fita karfe bakwai na safe shi karfe hudu na yamma yake da to kaga ya bata duk lokutansa a makaranta to waɗannan yara da yake zuwa ya samu wasu basuwa da tarbiyya mai kyau to dole ne yau da gobe idan yana ganin suna waɗansu abubuwa ko ce su can shisha ko ɗaukan waɗansu ƙwayoyi to dole yau da gobe ko da ya san ba kyau a gida an ce ba kyau to dole ne yau da gobe mu'amala da su shi ma shi ya shiga wannan fanni to kaga abu ya lalace shi kuma in ya ɗauko wannan ɗabi'a in ya zo cikin anguwa shi zo ya yaɗa wa saura iri ɗaya dai je bata iri sauran iri dai ni dai a nawa fannin haka na gani ba Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. mala abdullahi an wayi gari yau dai eh, ko ina da ina ana tuhuman wato matasa da wato irin aika-aika da suke yi a cikin makarantu wannan abin in ka gani kana ga ina da nasaba ne da tarbiyya da kuka samu ko kuma a abu ne wanda yake zuwa ya riske ku tsakan rana salamu alaikum wato wannan abu dai hakika dai za mu ce yana da farko dai yana da nasaba da tarbiyya da ake bayarwa a gida domin a cikin tarbiyyar da ake baku a gida mafi yawanci shine a gida domin kaɗan ne za ku je ku fita waje a sukulu ku same sa domin ni dai zan ya fara nan farkon abubuwa da tarbiyyar da ake bamu ne a gida don yayin da tarbiyya bai yake wa gida ba hakika za mu aikata ayyukan da ba su da ma'ana waje kuma da haɗuwa da abokana abokanan da ba su da abin nan masu faɗa musu ji a gida to hakikan kun haru da wayannan mutane za ku samu gurbataccen tarbiyya to haka ma ta fannin abin nan zan ce gwamnati ma na matuka eh, sakaci a wayannan abubuwan alal misali miyagun kwayoyi da suke shigowa ƙasa hakika an sa jami'an tsaro a bakin dokoki domin su yi daga a karra su yi ta'ammali da shigo da wayannan miyagun kwayoyi to amma da yawan rashawa cin hanci ya yawa shi su bar abin nan ya dinga shigowa to wannan abubuwan yakan sa abin nan matashi ya ga abubuwa sun shigo gwamnati ba su yi taka tsantsan kai ba shi ma abubuwa wannan abubuwan yakan kawo gurbatan tarbiyyarmu to haka zalika da rashin nayi rashin nayi shi ma babban abu ne da yake abin nan ci mana koriya sosai matuka to rashin eh, mallakan aiki da za a yi dogaro da kai haka hakika sosai domin zaga mun ci mun yi karatu mun yi karatu ba abin yi sosai matuka wannan abubuwan shi ma dole gwamnati ta tashi ta tsaya kan wayan abubuwan farko dai abin da rashin abin shi yake kawo nan da zama banza a anguwa da rashin karatu to malam muhammadu kabiru na ce wani hanzari ba gudu ba duban yanda wato kayan shaye-shayen ya yalwata a kan kasuwanni kuma ya sawaka a gun waɗannan eh, matasan eh, gwajin mallakan waɗannan eh, kayan mayan kayan mayan shin naka duban wace hanya za a yi don a ga an dakile shigowan waɗannan kayayyakin kan kasuwanninmu to muhammadu rabiu wannan magana ne wanda ka faɗa mini ni kuma nake so wato mu duba mu gani na farko ba a ba kayayyaki wato wadda ake samun riba kamar shi kayan maye ana samun matukar riba a kayan maye kuma yau kaga ga najeriya uwa uba wanda waɗannan kayayyakin ake shigar da su berkete domin kasuwar najeriya ba kasuwa ba ne wanda ake ake sa ido akan kayan maye duk wanda ya tafi jeje ya siyo abin da ya siyo duk ya kawo kaga waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta tashi ta tsaya ba to ba za a samu eh, ba za a dakile waɗannan abubuwan in ba dole shi gwamnati ta tsaya mu kuma iyaye mu tsaya mu san ina yaran mu suke tafiya me suke yi me suke ciki domin kada ka ga yara yau sun haɗu su uku ku ce kun ba su wani goyon baya to za da akwai abin da je za su haifar bayan wannan to dole ne shi mu iyaye mu sa ido mu sa lura kuma yadda za mu ce a kowane anguwa na cikin eh, garin da muke mu samu makarantu ta islama wanda yake za a karantar da yara domin su samu e, tauhidi don yaro wadda ya karatun arabiya ya mallaki ya san abin da yake yi ya san wato buguwa baya da kyau a cikin addini don yau mun fi ba da karfi a karatun zamani wanda yake je ba ma yara aikin yi mun bar karatun wato addini to waɗannan abubuwa mu kiran da zamu yi ma masu hannu da shuni da kuma gwamnati don allah su zo su gina mana makarantu kamar najeriya ita kuma ta ka mana agajin malamai wadda za su karanta mana da yaran mu addini don waɗannan abubuwa in ba an yi tsaiwan daka ba don ko mutuwan aure da ake samu da waɗansu miyagun abubuwa don duk rashin fahimta addini ne in yara su aka fahimci addini ba za a samu wannan ba ko mutuwan aure yau yarinya ta ce ma ka sauni ana da masoyana ɗauka na kai kaza kaza kaga duk daga cikin wato rashin biyayya rashin sanin addini shi ya kawo waɗannan abubuwan ne to dole shi mu dawo yadda iyayenmu suke shi sun karantar da mu za mu tafi ko makarantun eh, boko domin dade a yadda yake dole shi kaga an karantar da yaro ya sauke ya san menene farbo ainihin shi sannan farilan ainihin shi sannan ya fara tafiya kuma ya shiga aji ya soma karatun boko to dole ne e, muna roƙon iyaye da shigar da yara makarantu kuma a bawa malaman ɗin wato a karantar karantarwan zamani ba karantarwan e, wato allo irin na dabu ba na kushe ma makarantun allo ba ne to sha a sauya abin in zamani ya kawo karatu to dole ne shi mu sauya mu kuma mu san yadda za mu yi kuma ga wakilinmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. barkanmu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau me muke da shi ne ga mai sauraro party jollof rice yau zamani. dafa dukan shinkafa eh dafa dukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbabin nan kai za zaka ci ah, ba irin shi kake yi a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne hajiya wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana buƙatan albasa tana buƙatan man gyaɗa tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su. yawa ake so kaɗan? kaɗan ne tun da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyar dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi tarugu idan mai cin tarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda allah ya horewa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan so ruwa ya fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan ƙanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwargida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwargida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wanda za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani kan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan idan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi hmm. ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗai ɗai ya yi wasar wasa tun an rage shi ce da danƙon sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan ta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peace eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salak to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci kiga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman bata yadda ya yi eh, yawa an sa a nan a sa a mm. nan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya mm. bari wannan ɗin mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyan girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano. ba roba ba mm. sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e, ko leda saboda ƙauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri e, eh, zai ɗan ba shi kaurin wannan na party jollof e, da kin buɗe za ki na ɗan kaurin nan kaɗan kina ɗan ci kina ɗan. to shi ne shi bai eh, bai kone ba kuma shi ga wurin nan kina ji wato man nan da za a zuba ma gawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kawar kanshi kanshi da ake da ake bukata shikenan shinkafa da ake cewa fatin jalof ta samu kin ga kenan smoky fati jollof mai zan ce miki hayaki ne oh, ko ya mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan mm, kauri kauri haka mm. zaki rika ci a lokacin da kike ci oh. yau wato kin samu fati jollof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas din da na ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki Yawwa yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri hmm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata Su zai wadata. sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai dan ganyen da tumatir ba kana ya bada. ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki dan barbada ki sa eh. gishiri shi ma hmm. zai wadatar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya gobe shirin su biyu